وقالوا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين لمرتبة سرك السودان لكن تقورا حجي محمد برو معازو نبيو masu girma 'yan majalisar mai martaba sarkin sudan shugabannin wannan kungiya na kusa da na nesa manyan malamai alaramomi da tajiranmu da 'yan kasuwa 'yan agaji social media da gidajen rediyon mu na ciki da na waje mahalata wannan tafsir masu sauraronmu maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne shida ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da bakwai ga watan Efiriri, miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryamin ta alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. uwa musulmi kamar yadda bayani ya gabata wani lokaci a baya kaɗan cewa basarakenmu kuma uba kuma mu gaba ɗaya ɗan uwanmu musulmi ɗan uwanmu na addini mai martaba sarkin sudan bayan ya buɗe tafsiri na masallacin sarki zai samu lokaci ya kawo ziyara a wannan masallaci domin mutuntawa kuma girmamawa ga wannan ƙungiya, da kuma jama'a mu gaba daya Allahu akbar yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ya halarci wannan tafsir kamar yadda kuka gani mana tare da shi wannan yana cikin girmama jama'a mu da girmama mu da girmama musulunci ga baki daya Allah ya kara mishi albarka da daraja kuma Allah ya biya mishi bukatunsa na alkhairi yan uwa tafsirin mu na maraice mana suratul nahl hawa yau muna kan ayata aya ta saba'in da biyu kamar yadda aka sani ta wannan sura ta raja'a wurin tunatar da ku alkhairat daban-daban da ubangiji ya yi mana gaban mu. wadda Allah ma da kanshi ya ce wa in ta'uddu lahi la tuhsuha Allah ya ce da za a zauna a yi bitar abun da Allah ya yi muku mai kyau taimako da ya yi muku a ce za a yi bita a girge su Allah ya ce wallahi abin nan bayan yiwuwa sai dai a bar taurihe kawai to a dalilin kai da kan kayi kirari ka yadda da cewa Allah shi ya halice ka kuma kayayyakin da kake more rayuwa da su babu wanda kai da kanka ka halitta ko da ido ko karin gashi daya ko akaifa duka Allah ne ya saman maka da su shi kuma ya saman maka da wasu abubuwan bukatocin yau da gobe da sheda da jini da bargo da tsoka da sauransu bayan ga haka ya saman ma iyayenka kakanninka ya saman ma iyalinka da zuri'anka wa haka da to dalilin wannan abubuwa da Allah ya na taimaka maka wanda bai ba ka iya kirgi yawan taimakon sai ka yi tunani ko dan adam ne kyautata ma akwai bukatar ka sa kan kami shi da kyautatawa nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce man sana bikum ma'rufan fa kafi ohu fa in lam tajidu ma kafi ohu fa da ulahu duk wanda ya maka abin kyau abin yabo abin godewa abin kyautatawa abin ihsani wa kafi ohu kai ma ka kyautata mai kai ma ka gode mai kai ma ka yi mai ihsani fa in lam tajidu ma tukafi ohu fa ulahu in ba ku iya sakan kamishi da girmamawa ko mutuntawa ko wani alkhairi ko wani ihsani da ya baku to ku laɓe bangaren addu'a ku roƙi wanda an mai duka shi mai da kanshi shine wallah saboda haka in ɗan adam ma yi kyautata ma an ce ka mayar da kyautatawa aljaza'ul ihsan illa lisan babu abin da an sakamako wanda ya maka kyautatawa ka kyautata mai alkhairi a mayar da shi da sharri to ba a san da haka ba a tarihin duniya mutum ya yi maka alkhairi kai ka yi mai sharri bai su girkon jin tarihin duniya gaba ɗaya bangaren musulmi da bangaren kafirci to ballantana ubangiji subhanahu ta'ala shi yasa yake karanta muku ni'imomi da waɗanda kun sani amma kun manta da cewa suna cikin ni'ima ya fito muku jiya sai gashi an yi mana magana akan zuma da abin da ya rataye ga zuma da amfanin da take mana na likitanci da sauran abin na fawa'i na fa'idojin zuma shine yau in Allah ya da za mu ci gaba da jin abin da sura take tunatar da mu ga ni'imomin Allah don ya ba mu dama mu bauta mai shi kadai subhanahu wa ta'ala fikira والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل بمعنى خلق سبحانه وتعالى ne wanda cikin iyawa ce da iko ne kun ga ga wata ni'ima wace ni'ima ce Allah ya sanya ku nau'i biyu maza da mata da Allah ya bar mu maza ɗaya na wallahi da an yi dambe to wa zai miya wa zai dafa tuwo wa zai share daki sannan da Allah ya yi mata ne duka mulzalla wa zai hau kwano ya buga katako wa zai tura mota wa zai yi noma wa zai yi faskare wa zai yi aikin karhi da kawo abinci da ofa zalibu wal matsalo don haka wa zai dau ciki a ce ka kaddara duk maza ne a duniya kai yanzu namiji in ya dau ciki don Allah ka sa ranar aihuwa sai an gara ki wallahi ashe ni yi mace. aka yi ku da jinsi daya amma mabambantan dabi'a mutum na da fawa da ƙarshen jiki na leadership na shugabanci kazar-kazar ya hau ya faɗi ya sheka ya fito ita kuma sai Allah ya hore mata gyarawa ba ta da ƙarfin bidowa amma tana da iko tana da fasaha gyarawa yaro kaɗai ɗan ƙarami ɗaya an ka aihwai an ka miko maka shi yi ne guda wallahi sai ya ishe ka to amma ita sai ta haihi yaro biyu ko uku wallahi ta san da za ta sarrafa tunashi ta rika su ta san da za ta yi dubaru ranta bai tsaki ta ci kwalliya ran sallah ta yi ado ta yi wanka ta yi komi da ɗauko ɗanka ta goya ci kwalliya gaba ta ko gama jin ta yi kwalliya ko sai ya zuba wata zawo sai ta ce eh danga ka iya lahani iya ka abin da ka wani amma inda kai na sai ka ci ga ɗan iska <laughs> kila ba dungure shi da kai ya ƙara saboda ka hikima ta subhanahu wata ala. Boys na kuma murya sai ya cancanta tsakanin ku aka sa musu muryarsu su mai laushi da dan wani tajawidi tajawidi kai kuma aka yi maka murya wani ka san kici ke <laughs> amma ya da ta yi magana da nishadi da sauransu kai aka yi ka baka bukata ado shi keke da kai wala da kayi wanka ka kawo kula sai ka yi kyau ita ko sai ta da goshi dangwalon goshi jalebe ta zuba jagira ta yi duba madigi ta ga wanga bai ba jawo wanga ta sai ta yi minti talatin tana dage-dage kafin ta birge saboda haka subhanahu wa ta'ala ke rahama shiri da ikon shi ya samar da ku jinsi biyu nau'in jinsi daya amma nau'in halitta guda biyu wannan yana cikin ni'ima ko ita kaɗai Allah ya ce ya bi ka bashi ka biya ina za ka samu kuɗin da za ka biya Allah sai ya ce Dauki dai na biyu tukun kaɗai, wajen alalakun min azwajikum albanina. Ubangiji cikin rahama shi a ƙarƙashin su waɗannan mata sai sanadin samun muku da zuriya wa fadata da kuma jikoki shine mai tafsiri mai sharhin tafsiri yace ai tika wata irin halitta ce mai gaggawa shi makaka ne ko kaka ce wani abu na alkhairi kaga haihuwa biyu ka aihi ita kuma ta aihu duk diyanka ne rubama jikanka ya yi maka amfanin da dan cikin ka bai yi maka ba ma wanda zai auri ka ya amfane ka da abin da ɗanka bai yi maka ba alkhairat dama da hagu kudi ba dan da mutum zai kwanta asibiti ka ga a gado an cika mutum ishirin sai likitoci sun zo sun ce don Allah wasu su rage don Allah ya huta saboda mi gana ka ya'ya ‘ya'yan su ma sun yi aure ga sarakunan kamata sun zo su da kai, ga ‘ya'yan kamata su kuma ga sunan, ga jikoki an taru, da ka nisa a zo a lalabi jikin ka ji me za a yi kadai samu lafiya kowa addu'a yake, haka nan taimako a cikin gida, diyanka kai ka nemo wa kanka cikin ikon Allah, ‘ya'yanka su nemo ma sannan jikoki su nemo su maka alkhairi wani ma direba ne jika ne ke tuka jikan kana tausayin ka kila sama da danda da ka haifa dukkan su ko wani na tunanin shi kawo maka alkhairi duk wannan ta kare kuma masu auren ƴaƴanka kuma su ma su yi rashin a gidanka sarakunai su kawo abinci su kawo maka abubuwa kamar kadibaran sallah sai an kira mu an zo a gwada mana irin yawan kwanukan abinci da aka kawo wannan jikan ya kace wance wannan ɗanka ne wane wannan kaza haka ake ta kawo wannan makota suka yi kwanon abinci ran sallah za ka gani da kusan kwano talatin daban-daban duka mutane ne wani ya kawo gashi nan abincin tuwon sallah saboda ka haihuwa riban ta kenan shi kuma wanda bai haihu ba shi ko sai a sakan kamai da aljanna cikin aljanna akwai mata wa'in ga na duniyar da ba su haihu ba akwai wuldanin mukallatu ya'ya kuma waɗanda suke halittar Allah ne ba su rayu a duniya ba ko kuma a tafsiri na biyu wanda Allah ya ga dama ya samar da su a cikin gidan aljanna sannan na ƙarshe ya ce wara daga ko kuma duk an yi an ƙare wara daga ko min ba don gizi ya azzita ku da daɗaɗen abubuwa naman shanu naman rakumai da madara da nono abin nan ke daɗi goma sannan ga tumakai ga awakai ga kaji ga tsuntsaye da dawus ga salo-salo ga naman tantabara in shila cikin nama ma ga kawo tail kawo leg kawo head kawo kaza duk cikin cikin dabban kuma ga shi abinci nau'i daban-daban ya saba ma na waje wurin dandano da zuciya dandanonta daban eh, sannan hanci na shi daɗi daban babban hanji daban ƙaramin hanji daban ga na abin na liba hanta ɗanɗanonsa daban ga saifa ai ga abubuwa da yawa in an fito waje kuma bangare daban-daban ga shi an shi shirya ma dukkan shi babu wanda ka biya kuɗi aka yi a duniya dukkan su babu wanda kamfanin ka ya kera kai kanka a jikinka ga nau'in abubuwa da yawa na more rayuwa saboda haka subhanahu wa ta'ala yace wadda zaka kumbi na tsayi ba kuma ya azurta ku da dadadin abubuwa ga 'ya'yan itace ga gwaba ga lemu ga ayaba ga eh, abin nan kankana an tara wani malam abin gwanin sha'awa wata kankana in ka sha sai ke tsammanin shuga an ka jika an ka zuba mata wannan halitta ce na Allah kawai subhanahu wa ta'ala don haka duk wannan yana buƙatar godiyanku yana buƙatar tauhidi yana buƙatar imani yana buƙatar musulunci ku ya zama musulunci na gaskiya sai kuma yake yanzu saboda Allah in ban da cin amana in ban da zalunci afa bil basil yu'minuna da ƙarya na ku dawo ku yi imani ku bar abin da a gaskiya wa bi ni'matillahi hum yakfurun sai ku bar ni'imar Allah ku kafirce ma ni'imar Allah Allah yayi maka ya yayi maka hura yayi maka ruwa yayi maka saki yayi komai a kanka di ba ka ga tsarin jiki kamar karan kai shi kana da ido kana gani wani bai da ido bai gani kana da kunne kana ji wani bai da kunne bai ji kana da harshe kana magana wani bai da iya magana kana da kafa wani bai da kafa kana da hannuwa wani bai da hannuwa kana da hankali wani mahaukaci ne kana da abinci wani na jin yunwa kana da mulki wani tallaka ne kana da kuɗi wani bai da ko gere, ko sisi bai da duk sai Allah ya gama waɗannan ayyuka yanzu ka ɗauki abin nan bangaren daular Sudan daular Sudan rike mata ƙarfi aka yi to je ku nemi tarihi abin da ake ce ma daular Sudan to ko yanzu kaɗai bakin iyaka a ce daular sudan lokal gaman nawa gare ta faɗin ƙasa wurin noma wurin kiyo wurin kamun kifi wurin sana'a yan boko nawa gare ta sojoji nawa gare ta yan sanda nawa gare ta malamai nawa gare ta eh kika kikan mutane nawa gare ta kabila nawa gare ta dare guda Allah ya rubutar da su yace mai martaba kai ne sarkin Sudan kai kadai ko tsawona ba kai ba wallahi amma ban da iko ya hau kujera ka yi iko ba a yi min jiniya ba ni da iko in ce a yi nan a yi tan sannan kuma ku yi tsahi sannan kuma ku yi shirka sannan kuma ku yi duba sannan ku ki sunna sannan ku yi bid'a sannan ku bar Allah la ilaha illallah wallahi abinci nauyi ne ga mutum Allah shi maka ni'ima ka dawo ka gode ma wani Allah ba Allah ba ka dawo kana jin tsoron wani Allah ba Allah don haka abin da solution shine bauta ma Allah shi kadai mutum ya bauta ma Allah ya rungumi aqidar sunna ya bar tsaki ya bar komai bankijin da ya iya dubara da ya ɗauko ka yi baka sarauta kai malaman zibo sun ji kunya wallahi ta yaya lokacin da za a tsara sarauta me yasa abubakar giro bai gadi sarautar ba saboda Allah bai tsaro family na a haka ba yaya wanda ya gadi sarauta ya zo ya nema ya rubuta Allah ya baki sannan kuma lokacin nan ne malamin zibo zai zo wai bari shi ma aiki don sarautar ta tabbata a ah, to ko baka gani sarauta ba in dan sarki kake ai ka a gari daban yake da wanda ba dan sarauta ko baka hawo mu kujerar mulki to shi ko tsibo aka yi ka zama dan galadima tsibo aka yi ka zama galadiman kwantagora tsibo aka yi ka zama sarkin yakin kwantagora shi ko tsibo aka yi ka samu wani mulki daban ya salam you should worship only one God Allah the most merciful the most gracious he begat none, and none was he begotten, and they are no comparable unto God. Wajibi ne mutum ya san akwai Allah, shi ke da sama, shi ke da ƙasa, shi ke rayawa, shi ke kashewa, ya yi maka kyauta, ya ware ka a cikin al'umma kai kaɗai ne. Ya ya Islam, a dibi ɗan mace guda a ce shi ne gwamna, duk kuɗin Niger shi ke duwe. duk security naija shi ke da izinin us in ya baka ka ba su in ya hana ka ka hannu babba ne alhaji ko wambulo ta bin daya kana iya mai shi wallahi aka Allah ya ciro ka ya yi maka headmaster a primary school classroom teacher ya fi ka eh, English ya fi ka mathematics ya fi ka science ya fi ka biology amma kuma kai ne headmaster in an zo assembly kai da kai addressing ko kuma yayi ka provost cikin lecturers din nan wallahi wani ya fi ka ilimi ya fi ka shekaru amma dai da koya dai kai kai ne dai provost haka na rector a polytechnic kai ne shugabansu haka bc vice chancellor kai ne shugabansu haka nan commander haka uban kasa haka hakimi haka shugaban kungiya liman hadda mai martaba bai dukawa sai liman ya duka kuma ga liman ga liman busasshen liman amma Allah sai ya bashi nashi iko in an gama ikama hajja ladan yi ladabi mai martaba ma shiga sau ya shiga sau ya kama ya kyara kama jiya maka yi wa'azi da dare a wurin tafsir yarinya na son ta zo ta musulunta ina son in karantar da general barau general sule barau ya zo da wani general kuma su ma manyan sojoji yana zuwa sai aka waɗa ne a kunne yariya za ta zo ta musula ta musulunta sai na ce kai shi daga gaban idon masu kai sai ta tashi shi bai lalle inda ya ba ni ce ma can sai ya zauna ci kara gaba sai wani janar na kusa da shi sai ce to kai ya ta wala ka zan mai ga hukuma ne <laughs> ya ta zo kusa da mutan musulunta suka ne musulunci na sai to janara yanzu dawo yau ka gane ba janar kake saboda hakan nan mu hakkin mu mu gaya muku alallah ala rasulullah in muna in muna kalli tatin Allah ba mu ganin ku da mulki muna ganin ku matsayin bayi domin abin da muke wa magana Allah ne don haka sai ku yi hakuri sai bautan wani Allah ba Allah ba kalban min dunillah abinda suke nufi duk abinda matsiko ne da matsaya ta bai kai Allah ba shi yasa aka zo da lafazin min duni abinda bai kai shi ba min dunillah kuma duniya gaba baki daya hadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi yana cikin min dunillah mala'ika jibrilu yana cikin min dunillah duk waɗanda ka sani masu daraja a sammai bakwai har da mala'ikun da ke tallabe da al'arshi suna cikin min dunillah dukkan annabawa suna cikin min dunillah dukkanin manzanni suna cikin min dunillah ballantana ɗan ku ci ku ba mu malamai dukkan su ‘yan min dunin ne. Hikimar wannan kalma babba ta tauhidi don a gaya maka babu wanda ya kai Allah Allah fa nashi position shi kaɗai na adda wannan matsaya shi kadai ne yasa aka kiran kowa wanda bai kai shi ba shi yasa sai Allah ya nuna kishi ya nuna damuwa yayi nasiha yayi wa'azi yana wotar da wawaye cewa ku zo ku bauta ma abinda bai kai Allah ba kuma ku bar Allah din wanda bai kai shi ba kuma ka bauta mai ka bar wanda shi ne ƙololuwa gaba ɗaya mai duniya mai lahira ai da gangan ne ranar kiyama Allah ya ga dama ya kashe kowa da kowa ma ba wanda ya rage sai mala'ikan mutuwa shi zai ragewa daga shi sai Allah ne har da sammai bakwai duk aikin da ya ce a ruguda kai komi a ruguda. sai ya to sai ce waye rage sai ce ni dai ni ta ce ta yi dai biyo ka zagayo ka ga ko akwai wani wanda ya shiga furtu mala'iki ya je gabas ya je bangon gabas bangon duniya na yamma bangon duniya na kudu bangon duniya na arewa shi diba ko ina ce shiga ƙasa ka binciko ya je ko ina ya binciko je mai tun mala'iku sun mutu shi kaɗai ya rage sai a ce to yanzu wa ya rage sai sai illa ni sai ne rage wato raki ya kama ni sai ce to abin da za ka yi je tsakanin wuta da aljanna ka cire ranka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai je tsakanin wuta da aljanna in ya fiskire ne ya kara sai ce wayo inda na san haka abin ga yake da ciyo da na kara a wurin diban rayuwar musulmi da manzanni hasashen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dole ya cire rayuwar shi ya zama na Allah sai ya zauna shi kadai mala'iku ma babu mutane babu jinnu babu ajabatun zuwa su da sammai da gidaje babu kuma sai ta zama ne shi kadai dan ya nuna yana iya rayuwa shi kadai din tunda shi kadai ya fara ai daga baya da yi tunanin bari shi yi amma sai ka ɗauko wani wanda ba Allah ba ka bashi girma ka bashi daraja ya saka ka karya doka Allah ya saka ka yi wanka bisa Qur'ani kuma mu a Najeriya Allah ya fito kyarara ya yi mana wa'azi bai wuce shekara ɗaya ko biyu kafin a fara kidnappers a masallacin rabi da an ka samu alkur'ani 60 60 cikin sauka awai ramin kashi masu zagi sun za ba kiristoci ba musulmai ne matsafa yan ta'adda a dalilin haka nan suka jawo wannan bala'i kuna addu'a a kaman ba ku addu'a dole ne in gyara ɗabi'a na na san inda nake da lafi in gyara halayya in kyautata tsakanina da ubangiji na dole kai ma kai ka san kana da lafi kana da kai ma naka matsaloli tuban mu Allah kowa da kowa ya koma ma Allah ka ga yadda duniyar nan za ta dawo salun alun ka baje dukiyarka a waje wallahi ka zo ka samu kowa ya tsallake ta ya bar ta ko wani ya kwankwasa ma ya ce ga dukiya nan ka bari wannan bin Allah shi yake kawo haka kin Allah kuma zai tabbabar da fitina wa ya abuduna ma da min dunillah suna kota wani Allah ba Allah ba mala mala yamliku lahum Riskan, wanda bai mallaka musu arziki ba ba mu yi mana ruwan sama in ba ba ba bai baka oxygen ka fitar da carbon dioxide sai dai Allah ba mai sa jini ya kewaye a zuciyanka ba mai baka bugun zuciya sai dai ubangiji subhanahu wataala karshen aya sai ya ce duk arziki min samawa daga samai wal ard da kasai ba mai iya baku shi sai wahadahu la sharika la wallah wala yastadi'una ma da wala yastadi'un Allah ya ce ba wai ba su ba ku ba wallahi ba su ma iya ba ku ba wai mutane sun ko jinni sun hana ku bane ba su da iko ba su da shi balle su ba ku saboda ka al'amari duka na Allah ne waqtabu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah wa abuduhu ku bauta mai wa hada la sharika la ku bi manzon shi ku koyi addini ta hanyar sunna littattafai na nan maganganun annabi da abin da ya faɗa da abin da ya aikata da abin da aka yi a gaban shi da sauran abubuwa da za ku koya a wurin fikihu da sahabbai muhajirun da ansa da sauran mummunai da magabata ku koyi ibada ku bauta ma Allah ku yi hakuri a yau saboda mun samu babban bako yasa za mu takaita a sati minutes insha Allah mu da shugabanni don samu su yi kalmomi mai martaba shi ma shi mana addu'a matsayi shi na ubanmu kalma ta yi ce da mu Allah ya muku albarka walillahi alhamd cikin ramadan so sai a saurara wallahu alam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in القرآن الكريم وفيه كما من الشعر Thank you. Have you? Have Thank you.

Christi. Christi. Thank you. كما أخبرنا Thank you.

kuma wani abin shinawa dukkan da wannan da aka yi ba da kuma yana da kamar da ke kan da ina da ake da wannan da ake da ya ce mana ko ya da ya وأن شروطه وإياكم بأن Allah ya ta kai su. Thank you.

Uh,